الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعده yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik da gabanin sallah mun tsaya akan i'malu eh, ismil fa'il ko ina ji nan ne muka karkare yau kuma insha Allah za mu tashi akan abniyatul masadir wato wazinna da ko kuma ma'aune na masdar in an ce masdar shine asalin kalima to kalimar da masdari yake zama mata shine masdari ko dai ta kasance muta'addiya ko kuma ta kasance lazima bai ma'ana ko ta kasance tana buƙatuwar maf'ulun bihi ko kuma ta kasance ba ta buƙatuwar maf'ulun bihi to yau insha Allah malam zai mana bayanin duk kalmar da muka ga masdarinta kaza to tushenta kaza ne misali idan muka ga kaman fa'lun fa'lun kaman qahrun muna fahimta ramyun to zai mana bayanin asalin fi'ilin muta'addi ne ko ko lazim ne ina fata muna fahimta to ke al'ada insha Allah zan karanta sai a karanta abniyatul masadir fa'lun qiyas masdar al mu'adda من ذي ثلاثة كرد ردا من ذي ثلاثة كرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعده له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا فأول لذي امتناع كأباه والثاني للذي اقتضى تقلبه to malam zai mana bayanin masadir tushen kalimomi ma'ana in kaga masdar darasin abin da zai karantar da mu in kaga tushen kalima kai kana iya koma ma fi'ilul madi ka iya cewa to wazanin kalmar kaza ne muna fahimta idan muka ga fa'lun kaman qahrun kaman ramyun to sai mu koma asalin kalmar abinda shi masdarin nan zai mana bayani wannan kalima muta'addiya ce kamar radda masdari za mu ce yaya raddon. to in za ka mai da shi fi'il madi misali muta'addi ne ko lazim radda ya mudari'insa yake a ah, radda ya raddu to kun ga idan fi'ili ya kasance mudha'af mudari'insa ya kasance ala wazni yaf'ulu yana nuni akan wannan fi'ilin muta'addi ne ina ji ina ji kaman wannan mun karanta shi a cikin saf madda mudari'insa ya zamu ce in ka tashi zaka ce wa yumditkum bi amwalin madattuhu bi mali. kaga muta'addi ne to idan muka ga fa'lun a matsayin masdar kamar ramyon to mu tabbaci hakikani wannan kalima asalinta a madi muta'addiya ce a mudari'inta ma muta'addiya ce a amrinta ma muta'addiya ce kaman qahrun da muka ce idan za mu sa shi a cikin jumla misali ya za mu ce qahartuhu misali kaga fi'l wa fa'il wa me da haka masdarin shi sai mu ce yaya qahrun muna fahimta kaman rama lazim ne ko muta'addi muta'addi don haka masdarin sa sai mu ce ya ramyun wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramahu akwai maf'ulun bihi muqaddar muna fahimta shine ma da ke fa'lun fa'lun qiyasu masdaril mu'adda wato shine kiyasi na masdari na fi'ilin da yake muta'addi ne muna fahimta min zi salasatin daga dukkanin fi'ilin da ya kasance ma'abocin hurufai uku ne ka radda radda yani masdarin radda ya zamu ce eh raddun ba ga shi ba raddul azhani ina ma'alin qur'ani ba haka bane ai asalin magana red don azim muna fahimta to kenan duk fi'ilin da ya kasance sulafi ne muta'addi ne kiyasin masdarin sa fa'lun ina fata muna fahimta abin da ya kasance fa'ila kaman fariha kaman jawiya kuma ya kasance lazimi ne domin akwai fa'ila muta'addi akwai fa'ila lazim fariha wannan lazimi ne amma shariba menene shi muta'addi ne to muna magana akan fa'ilan lazim ma'ana fa'ilan da ba shi da bukatan maf'ulun bihi shi kuma idan muka samu irin haka to a masdar yakan zama wazanin sa fa'alon da tahrikul ain kaga ta mun ce fa'lon da skuni? to amma shi sai mu ce fa'alon da tahrik misali kaman fariha maza sai mu ce yaya farahun kaman jawiya sai mu ce yaya jawan jawan muna fahimta to haka kuma idan mudha'af ya kasance lazim ne shi ma masdarinsa zai kasance fa'alun misali kaman khaffa mudari'in sai zamu ce ya khiffu domin yadda ake gane muta'addi da lazim a cikin mudha'af idan mudari'insa ya kasance ya yaf'ulu to wannan muta'addi ne in ya kasance ya f'ailo to wannan lazim ne bil mudaf Allah ta'ala khaffa sai mu ce ya hiffu affa sai mu ce ya hiffu Don lazim ne kamar shalla mudari'insa ya shillo. don haka mazhar sai mu ce yaya ban ji ba ban ji ba shalalon alawaz ne ba'alon muna fahimta shi ne ma da ce na shalla ala wazni شلل فعل نعم ما لا ترى مو بلا مستنيه بني ما لا وفاعل اللازم شي فاعله amma wa lazim wanda ba shi da bukatar maf'ulun bihi babuhu babinsa fa'alun yani masdarinsa fa'alun da yi wa ainun fatha ka fariha sai mu ce yaya farahun wa ka jawiya sai mu ce ya jawan kaman shalla ya shillo sai mu ce ya shalalon alawazin me fa'alon eh na sharafun muna fahimta wa fa'ala lazimu amma kuma fa'ala kaga mun ce fa'ila lazim ko to amma yanzu fa'ala bil fath amma kuma shi ma me kaman zahaba to shi kuma masdarinsa yakan zo fa'u kam fu'ulun masdarinsa yakan zo kaman jalasa qa'ada غدا غدوا muna fahimta kuwa ala uluwan muna fahimta ai wayan kana shi yana da wajhai alahu ya aluhu طيب وفعل اللازم shi fa'ala allazim wanda ba yi da buƙatan maf'ulun bihi misla qa'ada kamar misalin qa'ada lahu fa'ulun to masdarinsa sashi mashi fa'ulun bittiradin wannan ya zo ne kiyasi ne daga wurin malamai kyagada kamar misalin gada maza sai mu ce ya godowan jalasa sai mu ce julusan qa'ada sai mu ce ina fata muna fahimta na na eh godo na ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر تؤمر شربي زي زو على وزن فعول matukar bai kasance fi'alan ba ko fa'alanan ko kuma fu'alan domin kowanne daga cikin ukun nan yana da abin da yake nuni a kai idan ya kasance ala wazni fi'al to in kaga mastari ala wazni fi'al yana nuni ne akan ki ka'aba iba'an أبا على وزن فعل كو إباء على وزن مين فعل كمان شرد شرادا نفر نفارا يلا نوني أكن أي كي بانسان كوانا فهمت أبا لا أغلب أنا مكان مكان أغلب أغلبية يعني 85% أما يجوز أن تتخلف القاعدة ba laifi ba ne kuma a samu wani abu can da ba muna fahimta to abin kuma da yazo ala wazni fa'alanon fa'alanon da yiwa ainun fatha yana nuni akan yawaita ayyuka kaman jala jawalanan tafa tafanan aikin ya yawaita ana fahimta kuwa fine masdarin da ya zo ala wazni fu'al to shi kuma yana nuni akan cuta ne kaman sa'ala su'alan bil ain ka zo kima sai mu ce aya ala wazni ne yana nuni akan cuta muna fahimta kuwa shi ne wanda ke cewa ma lam yakun mus mustaujiban fi'ala yani zai kasance lazim in ya kasance fa'ala masdarinsa na kasancewa fa'ul matukar bai kasance ala wazni fi'al ba aw fa'alanan fadri aw fa'ala yace ko kuma a'a bai kasance ala wazni fa'alan ba kasan wannan maganan fa ko kuma a'a bai kasance ala wazni fa'alan ba to kamar mun tambaye shi muka ce to malam yanzu shin ka ba mu labari in ya kasance ala wazni fi'al ko kuma fa'alan ko kuma fu'al to ya za a yi kenan sai ce fa'awwalun shi na farko daga cikin wazannin nan guda uku wanne ne kenan ban ji ba fa musta tina'in na'in gama abucin ki ne aikin da ya nuni akan ki ka ba sai mu ce yaya iba ka shara da sai mu ce Ga na fara sai mu ce abin da ya nuna akan i sai mu ce iba wasani shi ko na biyu daga cikinsu su shine menene lillazi iqtada taqalluban akan abin da ya nuni akan juyin hali yawaita hali ko juyinsa ko kuma istirab rashin tsayuwarsa jala jawalanan juyin hali daga juyi ɗaya koma yana ta juyi tawafa daga tawafi ɗaya tawafanan yana ta tawafi shi ne takallub juyin hali ko kuma yawaita fa ina fata wannan fahimta to wannan shi ne darasin mu a takaice a yau na eh na eh fi'ilin ne zai baka daman

eh misali kamar fu'a in ma dai baka san aikin ba to yana nuni akan wani nau'i ne na cuta misali eh in kuma ga fi'al to yana nuni akan wani aiki ne na kiyawa na gudu na kyamata <laughs> an fahimci kaida ai to wannan an karike shi shi ma zai taimaka maka wurin fahimta ma'ana na gaba <laughs> na'am dawaranan eh dara dawaranan taqallub juwi eh ya tashi daga juwi ɗaya ya koma jujjuyawa غير فصيح ايه غير فصيح ايه سيدي دورانا شنو التقلب atisha eh atishan wannan ai sifa ne ba mazhar bane kuma an kace dauran shi ma sifa ne ba ainihin masdari bane kamar afshan gabban jawan a shi ne takallub ka gane tashi daga wani yanayi zuwa koma wani yanayi ai yanayin ba zai tashi ba in bai yawaita ba eh in aiki bai yawaita ba a ah! in ka ce dauran sifa ce dawaran shine mazda. ka gani ai yawa dara jala jawalan eh طاف يطوف طوافان <laughs> نعم يا مثالي لعب يلعب ايه لعب قياسي لعب ابا لعب بقى اي لعبة لازم نقوم تعدي na eh la'abun eh da abin eh wa ka fariha wa ka jawan wa ka shalal fariha farahun la'iba la'aban eh yana iya ɗaukan masdar kuma yana daukan sigatul mubalaga eh kaga ne ai kamar kace hadha rajulu karimun يوه كاتم فاعل ينا يدوكم صيغة المبالغة هذا الولد شارب ايه نعم نعم ايه ايه ايه ايه ايه وطو ده الرد شيني مصدر ايه يبقى مثاليني ايه شنو هيك هيك ya ce fa'ilun ƙiyasu masdaril mu'adda ko sai ce a ƙashe ka radda raddan radda alazini fa'ala aka zo aka yi imal ko ko ilal aka gabatar da wani aka kai wancan can five raddun shine masdar alawazni fa'lun to shine kaga ya kawo maka fi'li ya kawo maka masdari to inda muna cikin babu maqul mutlaq sai ce maqul mutlaq na na amma kuma a haka ne dama ya maqul mutlaq baya zuwa sai mazari haka ne fa nazara nazratan thumma idza da'akum da'watan haka ne wannan wazanin fa'alu Na. kusan kamar mutabi ne da'ima haka ne su kuma wancan tunda mutabi lazim ne sai ya ware eh haka yake yawa fa'ala da fa'ila domin suna iya zuwa muta'addi suna iya zuwa lazim kwarai da gaske <laughs> na mun fahimta ko alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk